baki mai yanka wuya. Takun saƙa tsakanin zaɓaɓɓun shugabannin gwamnatoci da sarakunan gargajiya da ke da alaƙa da siyasa ya sake tasowa a arewacin Najeriya bayan kammala dambarwar babban zaɓen shekara ta 2023. Jama'a Assalamu alaikum. Takaddama tsakanin gwamnonin farar hula da kuma sarakunan gargajiya da ke da alaka da siyasa ba sabon abu ba ne musamman a arewacin Najeriya, inda daga ƙarshe ma yakan haddasa sauke wasu sarakuna daga mukamansu, lamarin da ba kasafai yakan faru a kudancin ƙasar ba. Tarihi ya nuna cewa a 'yan shekarun baya-bayan nan. an tuɓe raunan sarakuna da dama sakamakon takaddamar da ta taso tsakanin su da gwamnonin jihohinsu mafi shahara daga cikin alkaluman dai su ne sarkin musulmi na sokoto alhaji ibrahim da suki a shekarar 1996 da ake alakantawa da takaddama da gwamnatin mulkin soji ta wannan lokacin a ƙarƙashin janar sani abacha da sarkin gwandu alhaji mustapha haruna jakolo wanda ake zargin an cire shi a shekara ta 2005 saboda takaddama da gwamnan jihar Kebbi na lokacin Muhammad Adamu Aleru da kuma sarkin Kano Muhammadu Sanusi wanda tsohon gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje ya sauke sakamakon rashin jituwa da ta shiga tsakaninsu. a yayin da manazarta suka daɗe suna zargin sarakuna a arewacin najeriya da tsoma kansu dumu-dumu a cikin harkokin siyasa haka kuma suna zargin gwamnoni su kuma da nuna izza da ƙarfi wajen ganin bayan kowane basarake da ya ƙoƙarin gittawa a gabansu kamar yadda aka al'adanta a bayan kowane zaɓe a wannan karon ma lamarin ya soma tasowa inda yanzu haka wasu sarakuna suka rasa mukamansu a jihar kogi yayin da wasu da dama kuma a jihar sokoto suke zaman jiran makomarsu. rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin jihar sokoton a ƙarƙashin gwamna ahmed aliyu ta kafa wani kwamiti domin binciken wasu sarakuna har goma sha biyar ciki har da manyan 'yan majalisar sarkin musulmi bisa zargin alakanta kansu da taimakawa gwamnatin pdp da ta gabata ta aminu waziri tambuwal a lokacin zaben da ya gabata sarakuna hudu daga cikinsu dai duk 'yan majalisar sarkin musulmi ne kuma suna cikin masu naɗin sarkin musulmin da suka hada da sarkin yakin binji alhaji kabir usman da sarkin kabin yabo muhammad mai turare na biyu baradin wamako alhaji barade audi da sa'in kilgori dr jabi muhammad kilgori sai sauran sarakunan da akasarin su uwayen ƙasa ne da ke cikin binciken su ne sarkin gobir na isa da sarkin yakin gagi da marafan alkamu da sarkin yamman dogon daji sai sarkin gabas na tulluwa da sarkin kudun giyawa da sarkin yamman unguwar lalle da sarkin gobir na asara da sarkin kebin kebe da sarkin rafin ilela da kuma sarkin yamman kuci duk da yake sarakunan da lamarin ya shafa sun ƙi yarda a naɗi muryoyinsu to amma wasu sun tabbatarwa da wakilin sashen hausa cewa an gayyace su kuma sun karɓa gayyatar kwamitin inda aka yi musu tambayoyi da dama da suka shafi alaƙar su da gwamnatin da ta gabata to sai dai duk da sun ƙi su yi magana kakakin jam'iyyar adawa ta pdp a jihar sokoton hassan sahabi sanyin nawal ya ce ana yi wa sarakunan bita da kulli ne saboda biyayyar su ga gwamnatin da ta gabata a da farko dai abin da za mu ce shine mu muna ɗaukar sarakuna a matsayin uwayen kowa kuma ba mu tunanin akwai wani sarki wanda zai yi wata jam'iyya ko ya mara ma wani baya domin sarki uba ne ga kowa uba ne ga ɗan jam'iyyar apc uba ne ga ɗan jam'iyyar pdp uba ne ga ɗan jam'iyyar abga da sauran dukkanin al'ummar da ke ƙarƙashinsa amma abin da za mu ce shine ba za mu yi mamaki idan aka kira su domin a ci mutuncinsu ba ko a musguna musu domin abin da kowa ya sani ne a sakwato tarihi ne ke ƙoƙarin maimaita kansa domin a lokacin tsohuwar gwamnatin da shi tambola ya gada kai ka sani ni na sani kuma al'umma sun sani akwai sarakuna da yawa wayanda aka ci mutuncin su waɗansu aka sauke su ga kujerunsu waɗansu aka canza musu wurin aiki ƙasa da inda suke sai lokacin da gwamnatin mai girma matawallin sakwar ta zo da yake ta san darajar sarakuna ta san mutuncinsu kuma ita ta ɗauke su a matsayin uwayen kowa don haka inda inda ke da wata matsalar da aka yi ba daidai ba wannan gwamnatin ta zo ta gyara don haka mu abin da muke cewa shi ne ya kamata wannan gwamnati ta ɗauki darasi ta ɗauki sarakuna a matsayin uwayen kowa sarakunan nan ba sarakuna ne wa'anda ya kamata a ce an ci mutuncinsu ba saboda siyasa domin mu a tunaninmu mu dai a jam'iyyar pdp ba mu tunanin akwai wani sarki wanda ya yi jam'iyyar apc ko ya jam'iyyar pdp saɓanin su da suke tunanin haka mu mun ɗauke su a matsayin uwayen ƙasa uwayen al'umma kuma uwayen kowa waɗanda idan matsala ta taso ko idan wata rigima ta taso wurin su ake zuwa a nemi shawara a nemi yadda za a warware matsaloli don haka mu abin da muke kira shine a tabbatar da wannan martaba ta sarakuna musamman a wannan ƙasa ta shehu dan hodiyo a tabbatar da cewa an kiyaye ta domin mu abin da muke kallo duk wani ke ƙoƙarin cin mutuncin sarakuna ko musgura musu to bai san darajar a ah, sarakuna ba kuma eh, bai ma kamata a ɗauke shi a matsayin ɗan asalin cibiyar daular usmaniya ba domin duk wanda a ɗan asalin cibiyar daular usmaniya to bai kamata shi yi tunanin cin mutuncin sarakuna cin mutuncin wayan ƙasa ba. To amma kwamishinan watsa labarai na jihar ta Sokoton Samba Bello dan Chadi bai yarda da zargin bita da kulli ba. Inda ya ce gwamnati ta shiga binciken sarakunan ne sakamakon korafe-korafen da ta samu daga mutanen yankunan da suke mulki. to ni dai abin da zan iya gaya maka na farko dai aiki kwamiti na gwamnati na kwamitin gwamnati na aiki ba kwamitin jam'iyya ba ko zaman da kwamitin ya yi ba ofis din jam'iyya ya zama ba shi ma honorable isa sadiq a shida memba ne kawai na main kwamiti wannan sub kwamiti ne kuma daga cikin yan kwamitin ma akwai hassara kuna a ciki akwai ma'aikatan gwamnati akwai kuma ma tsohin ma'aikata don haka wannan eh, cewa kamar ana cin zarafin wanda ba ke ko su zakuna wannan zargi ne kawai ba gaskiya ba ne to amma kamar an ce an rubuta koke ne a kansu daga can yankunan da suke shugabanci suna ganin kamar an sa mutane su rubuta na don ana son a bibiye su da manuhar da ake son a cimma a kansu. a dai jira kwamiti shiga ma aiki ne kuma kwamiti ina tsammanin babu hakika babu shakka zai zai adalci ga dukkan abubuwan da zai gudanar to me zaka ce a kan ƙorafin ita jam'iyyar pdp cewa tarihi na zai maimaita kan shi saboda gwamnatin da tambol ya gada ita ma ta yi haka nan ga wasu sarakuna ta cire wasu ta mai da wasu kuma ƙasa ga darajar da ta isko su akai to adalci za ta yi gwamnati mai adalci ce kuma za ta yi adalci ga kowa wannan shi ne hakikani to amma kamar yadda suka ce majalisar mai alfarma sarkin musulmi ita ce ke da haƙƙin yi musu horo ko da sun yi laifi me za ka ce akan wannan to yanzu dai a jira har kwamiti shiga aiki ne ya ka abin da zan cewa Tun farkon hawan wannan gwamnati dai masu fashin baki da ma sauran jama'a suka yi ta bayyana hasashen takun saƙa da sarakunan gargajiya har zuwa koli wato majalisar mai alfarma sarkin musulmi. Lamarin da ya sa a lokacin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shetima ya yi tattaki zuwa Sokoton domin ƙoƙarin kashe wutar rikicin. Na kira shi gwamna akan koyaya zai yi kar ya bari baraka ya shiga tsakaninsa da senator aliyu magatakarda wa mako kuma kar ya bari ya girmama sarki ya mutunta sarki don sultan of sokoto is an institution not only in northern nigeria mu haɗa kai abinda haɗin kai bai yi mana ba rashin haɗin kai ba zai taba cin mana ba ina godiya ga his eminence shi shugaba ne ba a sokoto ba shi shugaba ne a arewa shi shugaba ne a northwest muna girmama shi muna martaba shi kamar dai yadda kuka ji a farko yayin da aka soma binciken sarakuna a jihar sokoto a jihar kogi kam tuni da wasu sarakunan suka rasa mukamansu waɗanda su ma ake zargin sakamako ne na takaddamar da ta kunno kai tsakaninsu da gwamnan jihar yahaya bello a lokacin gwagwarmayar zaben da ya gabata sarakunan da aka cire ɗin sun hada da sarki mai daraja ta ɗaya wato sarkin kwaton karfe alhaji abdulrazak isa kwato wanda aka tura gudun hijira a garin rijau na jihar niger da sarkin olu magongo sambola ojawo wanda aka kai gudun hijira a garin salka ta karamar hukumar magama sai kuma sarki samuel adayu onimishi obobanyi na ihima wanda shi kuma aka kai shi doko ta karamar hukumar labun a jihar niger masana harkokin siyasa kamar malam dan asabe wani dan jarida kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a jihar ta kogin sun alakanta lamarin da siyasar zaben gwamnan jihar kogin da ya gudana a watan nuwamban bara abin da zan dangata shi kamar akwai alaka da siyasa kwanakin baya kamun zaben watan nuwamba goma sha daya na bara da aka yi zaɓe na gwamna a nan jihar kogi to da ainihin jam'iyyar sdp ta je kamfen a nan ainihin masarautu uku nan da aka cicire kan makwatan karfe inda aka samu gama tsakanin jam'iyya mai mulki apc da kuma jam'iyyar adawa ta sdp to da ya zo ya kare kanshi kuma ya nuna cewa bai da hannu a kisan ko kuma abin da lamarin bai faru amma duk da haka gwamnati ba bata ta gamsuwa na ɗaya daga cikin abin da gwamnati ta duba kenan da ta duba sai ta ga hannun da sarkin ke ciki ya kamata ce sarakunan gargajiya ba su tsunduma siyasa ba. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Mustapha Nasiru Batsari. sai kuma dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc